labari da ɗimi-ɗimin shi mai karantawa don buga sulu da farko muhimman kanun labaran a kano ta da butun giwa za ku ji cewa wani da ba san kowaye ba ya sai kasuwar kantin kwari a jihar kaduna kuwa za ku ji labarin cewa wani mai kuɗi da ba san kowaye shi ba ya yi magana ya ce a saka mai rabin kaduna a kasuwa shi zai saya a jihar Legas kuwa da ke kudancin najeriya wani da ba sakowaye ba ya kashe kanshi ya rataye kanshi ya mutu har lahira muhimman kanun labaran kenan yanzu ku zauna domin jan cikakken labaran dalla-dalla za ku ji cewa a jihar kano ta dawo bingewa wani da ba san kowaye ba ya yi maganan zai sai kantin kwari a saka mishi a kasuwa bayan da aka saka shi a kan euro biliyan ɗaya. bayan da ciniki ya fada aka yi mishi magana ya ce a bari sai disamba sai da aka yi bincike aka gano ashe shi dan baya network ne a tuni yanzu an danka shi a dawanau a jihar kaduna kuwa wani matashi shi ma ya yi magana akan zai sayi rabin kaduna a saka mishi a kasuwa domin ya gina gidan kiwon dabbobi da kaji da awaki haɗi da shanu idan fanato ta fashe a disamba allah dai ya kyauta wato yau labaran namu duka kan fanato ne haka wani matashi shi ma a jihar Legas da ke kudancin najeriya ya sheke kanshi bayan da ya ci bashi na naira biliyan daya bayan da ya gargaza kuɗi ya hargitsa su ya ci musu mutunci yana jiran fanato ta fashe sai fanato ta zo disamba ta yi ba ta fashe ba kaka kara kaka ga akuya ga mai kura to a cikin wayannan mutane wane ne fishirmi da zambala he don mu haɗu a comment section domin samun wayannan shirye-shiryen namu ku daure ku danna mana aladar subscribe ku ku danna ƙararrawa domin sabon shirye shiryen mu a cikin sauƙi